Masu sauraronmu, Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa, don Allah ku yi min ƙarin haske kan kalmar comrade. Shin wane ne comrade? Me kalmar comrade ke nufi? Shin waɗanne alamomi comrade ke da su? Ta yaya aka samu wannan sunan, kuma a wace shekara? wai da gaske ne kwamrad bai da aikin yi masu tambaya kaka mai yiɗi da alhaji bukar gursuma da masak jihar borno najeriya don allah sashen hausa a bani dan takaitaccen tarihin shahararren mawaƙin hausa ɗin nan marigayi sani dan indo wanda ya mutu a shekara ta da goma sha shida mai tambaya yusuf abubakar bauchi To bari mu fara da tambayar su kaka mai yiɗi kan kwamrat. Idan masu tambayar da ma sauran masu sha'awar jin ansar na tare da mu, ga ansar da wakilin mu ashiyar Adamawa, Muhammad Salisu Lado, ya samo daga Dr. Babikwai Gire na Jami'ar Modubu Adama da ke Yola, jihar Adamawa, Najeriya. wanda ya ce assalamu alaikum wato lado ita kalmar a comrade a daɗaɗɗiyar kalma ce wacce ta samo asali muna iya cewa daga harsuna kamar faransanci da spaniyanci to ita kalmar comrade abinda take nufi shine amini wato abokin hulɗa kenan to amma kalmar comrade din ta fi bunƙasa ne a lokacin da aka yaƙin juyin juyin juya hali na alif ɗaya da ɗari bakwai da tamanin da tara a faransa lokacin da in baka manta ba na wato yaƙi ne na wato kusan iya juyin juya hali ne waɗanda yake na kwatar yanci saboda yadda ake musgina ma ma'aikata da makamantansu aka zo aka haɗa karfi da karfe waje guda aka yaƙi wannan aka yi juyin juya hali to sannan kuma daga baya kalmar ta sake wato kwararowa inda ake nuna aƙida cewa to misali ta kwaminisanci ko kuma ta wannan 'yan gurguzu in ka duba a tsarin tsohuwar tarayyar soviet yauwa to za ka tara cewa akwai wannan aƙida ta 'yan gurguzu din nan ko kwaminisanci to kalmar sai zamana tana nufin abokin gwagwarmaya ko kuma wanda ya zanto kuna da aƙida iri guda ko kuma ra'ayi na kwa kwato wa al'umma waɗanda ake musgunawa hakkinsu to ai in ka lura da ra'ayin gurguzu shine wanda ya nuna cewa fa ya kamata kowa a bashi darajarsa a bashi muhimmancinsa dukiyar ƙasa kuma ta kowa da kowa ce da makamantansu to a nan sai zama na duk mutumin da ke da irin wannan ra'ayin wanda kuma yana yaƙi da zalunci to ana kiransa comrade to ya sake yin tambaya shin ya ake saka masu comrade din a sakayya ita ce ai in aka yi nasara a wannan gwagwarmayar su an saka musu kenan misali an zo ana cin zarafin talakawa ana musguna musu rashin adalci ya yi yawa da makamantansu shi kwamarar kuma ya zo ya jagoranci mutane sannan kuma aka yi nasara a wannan to ai kaga shi burinsa ya cika kenan ya yi magana cewa shin da gaske ne wai su kwamarar ba su da aiki ne to ai da zarar ka ce comrade tunda a matsayinsa na jagora na gwagwarmaya ne a kaga ba a cewa ba da aikin yi to amma kuma galibi za ka tarar su comrade din saboda su ma suna cikin waɗanda aka musgunawa ne su suka san inda ke ɗiwa su suka san inda ke zafi ba talaka to kaga su ma kenan suna cikin tafiyar to sai zamana sun jagoranta to daga baya ita wannan kalmar ta sake komawa ta ɗauki wani salo kuma ai saboda galibi shi wanda bai da ilimi ya zai jagorance ka kwaci inci shi ya san ta inda ake musguna maka shi ya san hakki shi ya san doka to kaga nan ba abun mamaki bane ya zama nan su waɗanda suka yi karatu daga cikin mu ne waɗanda muke ganin cewa suna da aƙida na taimaka mana ya zama nan su ne suke jagoranta wannan harkar har suke a ake alamanta su da suna comrade to kaga nan ya nuna cewa kenan lalle ne a samu su yan boko ne saboda su suka san abubuwan da ke faruwa na zalunci na gwamnati da makamantansu to don haka ita kalma takan iya faɗaɗa ko kuma ya zama na an samu ma'anarta ta ragu to magana cewa shi comrade yana gefe-gefe baya son shiga jama'a sannan kuma za a same shi watakila da wasu ra'ayoyi waɗanda watakila da ita al'umma ba ta fahimce shi ba yana nan kaman bahago-bahago haka to watakila wannan ɗin saboda kamar da na faɗa harkar comrade ɗin ne ta fara canzawa ta fara komawa wani abu sai mutum ya zama na to maimakon yake eh, nuna mutane a sai zama yana kyamatar abubuwan da mutum. mutane suke yi ne to kuma kaga tunda ba wani abun hannu ne da shi ba maimakon a ce ya zo mutane suna nuna ko guje ma irin akidar da yake yi to sai gefe-gefe da su saboda wallahi ba abun mamaki ba ne ka tarar mutum a kira shi a zagi sannan a bashi dubu ɗaya ya karba saboda mutane gaba ɗaya ko saboda lalaci ko kuma saboda e, e, rashin tarbiyya ko kuma wani abu makamancin haka mutane gaba ɗaya an lalace lalace to ba abun mamaki ba ne idan comrade ya lura da ire-iren waɗannan abubuwan ya ga cewa gara shi ya yi gefe sannan kuma ita al'umma dama a kullum tana da zaɓin mai da abu wanda yake mai kyau ma ta mai da shi mummuna a ɗauki mummuna a mai da shi kyakkyawa in ka duba yanzu ko da aiki ne mutum yake yi idan aka kai shi inda yake almunda hana aiki yana yana satar dukiyar jama'a ba cewa aiki ya samu alheri ba sannan kuma wanda watakila aka kai shi ire-iren waɗannan wuraren ya yi ƙoƙari ya tsare gaskiya sai a ce matsiyaci bai da albarka ko a tatan duk mai kasa shi haka zai fito fari fat ah, Allah ya sa fahimta To sai kuma ansar tambaya kan shahararren mawaƙin Hausa Sani Ɗan Indo wanda ya rasu a watan Fabrairun shekara ta goma sha shida. Idan mai tambayar Yusuf Abubakar Bauchi na tare da mu ga wani tsohon editan sashen Hausa kuma mai matukar sha'awar waƙoƙin Sani Ɗan Indo wato Malam Shehu Yusuf Kura da ansar da ya taɓa bayarwa. Ah, Ibrahim da farko dai Allah ya ji kan sani dan indo Allah ya gafarta masa kuma na san shi mun yi hudda da shi dai akan wannan harka ta mu wanda kuke yanzu ta yan jarida. Hmm. shi san dan indo mutumin gusau ne a kasar hmm. Zamfara a nan aka haife shi a cikin garin gusau aka haife shi kuma nake jin lokacin da ya fara waka shekarunsa kusan ashirin da ɗaya ko da biyu iyayensa sun sa shi a makaranta ta boko da ta allo. to an tura shi makarantar boko din kamar ina ya taba faɗa min a wata hira da muka yi da shi sai ya gudu ya tafi cikin tasha ko cikin kasuwa inda zai je i hudda da yan turin kura waɗanda ake ta da su yan kura mm. to yana cikin wannan aiki na turin kura tare da manyan mutane da suka girme shi sai Allah ya saka masa sha'awar san kiɗa sai ya ɗauki gwangwani ya haɗa kuntiginsa mm. yana yin kiɗan kuntigi a lokacin nan bai yin wakar sai dai in ana turan kurar shi kuma yana yin kiɗan kuntiginsa. Hmm. To ana nan ana nan kiɗan kuntigin ya zauna a hannunsa domin sai ka koya. To da ya koyi kiɗan kuntigin kuma sai ya ga to me zai hana ya fara waka. To ganin irin waɗannan mawakan irin su irin su masu gurmi ba kidan kuɗi suke yi ba mm. kiɗa suke yi kawai in an gama a turin kura an gaji ana so a shakata sai ya ɗauko kuntiginsa ya fara yi mm. ya fara yi wa abokansa 'yan turin kura ya fara yi wa mutanen da suke tare har dai suka gano yana da basira mm. daga nan ne ya ringa bin gidaje haka gurin da ake shakatawa da gurin da ake holewa ya ringa yin kiɗa to bai fito sosai ba sai da i wata waka da ake cewa da ita babba bigi babba wacce suke yi da shi da wani yaron sa Allah ji kansa shi ma yaron ana sha da shi garba to daga nan kuma ya zo Kano ka san in ka zo Kano kana mawaki a nan kake shahara mm. to da ya zo Kano ya haɗu da mutane a Kano kafin ya zo Kano akwai uban gidansa ana sha da shi ma'aji ma'azu shi ma ya masa wata waka kuma ta fito da shi to daga baya da ya zo Kano ya zauna a gurin wani da ake sha da shi Zubairu shi ma Zubairun ya rasu to daga nan ne kuma Allah ya daɗa fito da shi amma dan Indo mutum ne mai basira mutum ne mai hikima kuma shi kaɗai shi ne ya fara yin kiɗa da kwalaba mutane suna ta mamaki to wani irin kiɗa ne wannan hmm. to haka dai Allah ya fito da shi har kafin ya haɗa makaɗa su ɗan ige su shehu su umaru duk makaɗansa ne hmm. duk yawancin su sun rasu hmm. to kuma da izo Kano izauna Allah ya masa arziki a Kano ya shahara a Kano kafin ma ya rasu sati uku ko hudu Mm. ni mun yi magana da shi ya ce zai tafi Legas zai je ya yi waka. Da shirye shi to Allah i kiyaye to a waka ya rayu a waka ya mutu kuma shi bai gaje ta ba iyayensa ba su yi ba kakanninsa ba su yi ba kawai dai harka ce shi dana ce ta duniya ya shiga kuma Allah in fa'ina da nasibi kamar dai su shata din nan. Shi ma mm. shata ba gado ya yi ba. Dukkaninsu Allah ne yake sa su akan wata turba da ike suna da basira kuma Allah ya fito da basirarsu. To Malam Shehu kamar yadda ka yi bayani wakar babban babba bugi babba ta fito da shi koko ta fitowa da shi me isa haka saboda a lokacin da izo Allah sai ya haɗa shi da garba hmm. ya gaya min yadda suka haɗa da garba akwai wani kauye da ake sa da shi sanyin na a can ƙasar Sokoto ne hmm. to sai shi wannan ma'aji ma'azu sai yake da shi akwai wani ɗan karamin yaro da shi ma ina yin waka irin taka hmm. inda zai bi ka da zai karu sai ɗan indo ya ce to a haɗa shi da shi saboda haka aka haɗa shi da garba yana bin sa to abin da ya sa waka babba bigi babba kamar ita ce bakan damiyarsa eh domin zai iya saka komai a ciki zai iya saka kowa a ciki oh. kuma kidan yayi daɗi hmm. da shi da yaron in ya faɗi wani abu yaron ya faɗi wani abu in ya faɗi wani abu yaron ya faɗi wani abu haka suka ringa yin waka kamar kiɗa ne da anshinta amma ba anshi ne yadda ka sani ba hmm. kiɗa ne su su biyu suke yi eh na tabbatar kuna da ita a nan gidan rediyon ku in ka sa ta za ka ji hikimarta na cewa babba bigi babba Ah, wata ran tare da kai muke waka garba wata ran ko ba ma nan garba yake gaskiya ne wata ran kaza to irin wannan hikimar da basirar da shi da garba to da izo Kano kasan mutanen Kano suka dauki yayin abu hmm. nan da nan sai suka fito da shi aka kira shi aka hira da shi a CTV aka yi masa rikodin a CTV ana sa rabin sa'ar Sani dan Indo hmm. haka ma NTA Kano kuma NTA Sokoto akwai wani Bello Katine wani ma'aikacin jarida ne hmm. shi ma yana ya fito da dan Indo sosai saboda ya bashi fili ya bashi shi dama saboda makaɗi duk basirarsa idan gidajen rediyo ba sa amfani da kaɗe-kaɗensa baya tashi hmm. in ka lura ibrahim yanzu kaga ai ba mu da makaɗan hausan ma yawancin su duk ba su su shehu nan su sani ɗan indo ɗin hmm. su musa ɗan bada yanzu da wuya ka ji ana yayin su amma dai suna nan suna yi ba dainawa suka yi ba hmm. amma zamani ya kusancin musu To, Malam Shehu yawancin lokaci a nan sashen Hausa akan ce idan ka ji waƙar Sani ɗan Indo kakan tsuma. Eh, me isa haka? Wallahi saboda ina ƙaunar yaron lokacin da na aiki a wani gidan rediyo a Kaduna har gidana ike zuwa ya yi ni ya kwana kuma in ɗauke shi in kai shi gidan rediyon ya je ya yi recording kuma ni kaina nakan kirawo shi gida izo i zauna ya mun. waƙoƙi na ɗauka. Hmm. hasali ma yawancin waƙoƙin da kuke da su a nan na sani ɗan indo ɗin yawanci inda za ka bincika za ka ga ni na sa shi ya yi su akwai waƙar da iyo voice of america akwai waƙoƙin da iyo mutane da yawa ban gaya masa zan tambaye shi ba ban gaya masa ga shirin da nake ba. Hmm. Nace ce za ka iya wa murya amurka waka ice kwarai kuwa nan take kuma ya yi ta kuma ta yi daɗi hmm. alhamdulillah to irin wannan ne yasa ni nake ƙaunarsa. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Shehu Yusuf Kura da ke nan Amurka da ya ansa mana tambayoyi kan marigayi Sani Dan Indo da Dr. Babi Kwai Gire da ya ansa mana tambayoyi kan Comrade da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Garba da wanda ya haɗa mana sautin hailu haile da injiniyanmu na wannan lokacin. Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa huta lafiya sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wasalam.